هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة مرجوها إلى النار يوم masu albarka iyayenmu mata da muka haɗu a wannan farfajiyar makaranta wato makarantar kulliyatu abubakar majidadi al-islamiyya da ke nan cikin garin argungu a wannan jiha tamu jihar kebbi a ƙasarmu ta najeriya kamar yadda kuka sani mun yi alkawalin cewa insha Allah idan muka dawo makaranta za mu tattauna wasu muhadarori wato za mu yi wasu lakcoji wayanda za su zama muna a matsayin goron sallah na sallar idin da muka je Allah ya karɓa mana mu. bisa ga wannan kamar yadda kuka sani yau muna nawa ga watan shawwal ne yau muna ranar lahadi ne goma ga watan shawwal hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da yau muna ashirin da tara ga watan uku miladiya. haihuwar annabi isa da maryam isaha shekara ta dubu biyu da ashirin da shidda mun haɗu tare da iyayenmu mata ɗalibai da shugabanni na uwaye mata ƙungiyoyin mata da muke tare da su akwai irin ƙungiyar women in da'awa akwai ƙungiyar famuwan akwai ƙungiyar mata ta hajji orientation akwai nisa'u sunna akwai wakilai na hizba wakilai na mar'atu saliha da sauran ƙungiyoyinmu duka muna tare da su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shi muna jagora wannan muhadara tana da take taken da muka yi mata shine sifatul mar'atil muta'arrija wato siffofin mace wadda ake kira ballagaza siffofin ballagazar mace eh ballagazar mata saboda da yana daji kuna a yawan amfani da wannan kalma in aka yi abu sai in ji an ce ai wance ballagaza ce to lura da wannan naga to ai ya kamata mu bi nasoshi na shari'a a mahangar ƙur'ani da hadisi wace ce ballagazar mata menene siffofinta da ɗabi'unta da halayenta ba don komai ba domin guje ma kar mu shiga cikin wayannan halayen nata kuma insha Allah tare da ni akwai shugabanni na mata da na gayyato domin su yi min ta'aliki a cikin wannan fefar daga cikinsu akwai wadda yake uwa ce gare mu wato shugabata nisa'u sunna malama halimatu kan giwa tana cikin wayanda ina so ta sa bakin da cikin wannan paper ta sa muna albarka ta yi muna sharhi ga abin da ta fahimta bisa ga maganganun da mun ka ambata ta biyu akwai shugaba ta wunin inda'awa malama amina musa dan maliki ita ma ta zo ta sa mana albarka ta yi ta idan muna da sauran lokaci kuma duk wanda ke son ya ce wani abu to kofa guda take za a ba shi dama ya ce wani abu muna roƙon Allah shi muna jagora na so a ce mun buga wannan fefar don kowa ya samu to amma na je wurin masu printin har lokacin da nake kokarin zuwa wannan wurin ba su hito ba galibin duk inda na ce karfe goma da wani abu duk babu waɗanda sun ka hito amma bayan mun kare in bukata ta kama za mu iya printin ɗin wannan paper domin amfanin al'umma kamar yadda na ambata muna taken wannan fefa sifatul mar'atul muta'arrija wato siffofin mace wadda ake kira wato ballagazar mata idan aka ce ballagaza ana nuhin asayya asulhul mace mai munanan ɗabi'u mace mai miyagun halaye ita mata ke kira ni ballagazar mata fi dau'il kitabi wa sunna a bisa ga mahangar ƙur'ani da sunna wa aqwalul ulama malaci alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbatar ma Allah ubangijin talikai wassalatu wassalamu ala nabiyyina muhammadin salati da aminci tabbata ga mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sahbihi ajma'in malaci amma ba'du bayan haka fa innal islama ja li yuhazzibul akhlaq musulunci ya zo ne li akhlaq domin ya tsaraka kyakkyawan dabi'u ya haska mana dabi'u na kwarai kyawawan halaye ya aza musa ga dabi'u masu kyau wa yarfa'u sha'anal mar'atu war rajul ma'an kuma musulunci ya zo ne don yana son ya daga wato girman matsayi na ɗiyamace da girman matsayi na ɗa namiji tare gaba ɗai ba a son a ce wannan yana da ƙima wannan baya da ƙima ana so da darajar ɗa namiji da darajar ɗaya mace duka musulunci yana son ya ɗaga darajarsu wa ja'ala mu'ayyaril karamatu huwa takawa kuma musulunci ya sanya mu'ayyarul karama wato matsayi na karinci matsayi na karama kuwa shi ne tsoron Allah babu wanda ya hika daraja da kima a gurin Allah ko namiji ne ko mace sai wadda ta hiki jin tsoron Allah shi tsoron Allah wani jari ne wanda in kika same shi to da shi ne za ki wuce sauran mata ‘yan uwanki ke har ma maza saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala yana damuwa ne da waye tsoron Allah shi ne abin da ya daga Allah namiji ne shi ko mace Allah subhanahu ta'ala ya ce inna akramakum indallahi atqaku lalle mafi daraja ku a gurin Allah mafi kirma mafi kimar ku mafi girman matsayin ku a gurin Allah shine atqakum wayanda suka hiku takawa wayanda suka hiku jin tsoron Allah masu biyar dokokin Allah masu hannuwa ga abin da Allah ya hana su wannan aya tana cikin suratul hujurat lambar aya ta goma sha uku malaki wasa naskuru hina anan ina so na ambata mana hamsa ashara sifatin hamsa ashara sifatin min sifatin mar'atil muta'arrija ina so na ambata mana siffofi goma sha biyar daga cikin siffofin macen da ake kira ballagadar mace ai harifati fi sulukiya wa akhlaqiha macen da ta karkace daga tsari na kyawawan ɗabi'u da kyawawan halaye wayanda musulunci yake so ta tabbata a kansu ma al'adillati min alkitabi was sunna tare da lillai na littafin Allah da sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa bayanin ulama da kuma bayanin malamai littahaziri ba don komai ba sai don tsoratarwa da firgitarwa da lurarwa wal islahi da kuma ƙoƙarin biyar hanyar samun gyara ga al'umma baki ɗaya daga cikin Wayan nan miyagun halaye na siffar ballagazar mace wanda shine mafi munin siffarta shine qillatul haya wato ƙarancin kunya ƙarancin kunya ita mace wanda ake kira ballagazar mace ita ce macen da take da ƙarancin kunya wato kunya ta yi mata karanci kwarai kenan za mu kira ta ne mara kunya eh idan bahaushe ce manta mara kunya ce me yake nuhi yana nuhin mummunar mace ce to ta kira ballagaza yana daga cikin siffarta rashin kunya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an zo ana hira a wurin sa sabansa ana tattaunawa kan wani mutum cewa mutum ne wanda kunya ta yi masa yawa kunya ta yi masa yawa don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya kamata shi masa magana saboda kunya ta yi mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ce ku kyale shi da wannan kunyar alhaya'u la ya'ti illa bi khairin yace ai ita kunya da ɗai ba ta zuwa da komai sai da alkhairi malamin suka ce ita kunya ado ce amma a gurin mace kunya ta zama ado da haka duk macen da ta rasa kunya ta rasa alkhairi mai yawa kuma duk macen da ta tara akan kunya to ta tarki abin cafkawa sau da haka muna kira ga iyaye mata matasa da dacijai ku siffantu da wannan siffar ta kunya annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa alhaya'u min al-imani kunya tana daga cikin imani kuma abinda kullum ake kokari yau ga 'ya'yanmu musulmi da matanmu musulmi da ƙannanmu musulmi shi ne son ake a cire musu kunya babban abinda a gurin wato turawan yamma duniya su cire ma ya masu jin kunya ya zama na bata jin kunya to da zaran ku aka cire muku jin kunya to an kai ku an baro Allah ya kare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idza lam tastahi fasna ma shi'ta in baka jin kunya ka je kai duk abin da hake su ma'ana kunya tana hana mutum ya aikata abin da ko da yana son abin nan in ya suna cewa wannan abin zai raba da jin kunya to zai yi kokari ya bashi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya muna wani gace yace in ba ka jin kunya fastama shi ita ka je ka aikata duk abin da kike so saboda haka wannan ɗabi'ar ta kunya tana daga cikin sifar matan kwarai kuma rashin kunya sifa ce ta ballaga zazzun mata Imam al-Buhari fitar da wannan hadisi Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi yake cewa al-haya'u asalu kullu khairin yace kunya ita ce tushen dukkan wani alkhairi wa zahabihi tafiyar kunya shine asalu kullu sharrin asalin dukkan wani sharri saboda daga cikin in kina son ki gane kina cikin ballagazazzun mata shine ki zan baki da kunya kun sa akwai abubuwan da kuke yi na mata wanda za ka ga mace yi wanda da ganin wayannan ababen kai ba sai an ce maka wanka ba ta da kunya ba har da ku da an mata 'yan uwanta kuna cewa wancan ko ba ta da kunya ko ba haka ba wannan ita ce sifa ta daya muna da ayoyi na qur'ani da suke nuni akan muhimmancin kunya in kun koma kissar annabi Musa alaihi salatu wassalam Allah yana ba mu labari lokacin da ya je inda rijiya birnin Madayan ya isko wasu ‘yan mata guda biyu waje da inda humamra a taniko eh ya samu wasu ‘yan mata guda biyu bakin wannan rijiyar su kuma katta majiya ƙarhi na birnin Madayana suna ɗiban ruwa su kuwa wa'annan 'yan matan guda biyu suna gehe saboda ni jin kunyar kasu shigo cikin ƙatta su ɗiban ruwa sai ce ma haɗa buku ma me yawa gare ku na ga duk ga sauran mata sun shiga cikin mazan nan ana cuɗeɗeniya ana ɗiban ruwa me yasa ku ba za ku yi ba suka ce a akwai dalili menene dalilin suka ce hatta yusdiru ri'a mun jira ne sai wayannan masu kiyo sun gama ibar ruwa sun ba dabbobinsu mu ma sai mu zo mu ibi ruwan mu je da su gida kuma mu ba dabbobinmu hatta yusdiru ri'a har sai waɗannan makiyayan sun ƙara shayarwa sannan mu za mu zo mu yi mu ibi ruwan mu ma mu yi amfani da su to me yasa ku kuke jin nauyi suka ce akwai dalili wa abuna shehun kabir babanmu da cijan mutunci ne babanmu da cijan kware ne ashe aka ce mahaifinki mutum ne da an san shi da mutunci la'alla malami ne la'alla wani da cije ne mai albarka an san shi da mutuntawa ya kamata duk inda ke shiga kimi ki mutunta darajar shi wa abuna shehun kabiru babanmu da cizon albarka ne saboda haka shi yasa ba za mu zo mu yi wannan ba mu mun gaji mutunci ne mu ɗiyan mutunci ne mu ɗiyan kunya ne mun gaji kunya ga uwayenmu da kakanni ba shi ne ba ashe kunya tana daga cikin abin da ne ya mace ke alfahari da shi na biyu daga cikin siffofin ballagazar mata shine at-tabarrus fita irin ta tabarrus ya an kowa ya san ma'anar tabarrus fita irin ta ganin dama fita da za ta duk wata sura ta jikinki wadda ba a son a gani sai ke bayanar da ita Idan ke kira ni a tabarrus ki hita da mutsa hannuwanki a waje wuyanki a waje tsintsiyar hannunki a waje wuyanki a waje tsintsiyar kawarki a waje kesa abin nan eh, skate wannan an tsage shi ana ganin cinyoyinki ko kuma ke bayyanar da wasu surori na jikinki to irin wannan ana kira mai wannan ɗabi'ar ballagazar mata ba ta san kanta ba domin galibin maza mutanen kirki ba su cika son mace wadda ke bayyana da surar jikinta ba a gurin suna ɗaukar ta karuwa shi yasa a da shekarun baya da suka wuce idan aka ga mace ta sa tango da wando kowa ake ana ihu a ce biri da wando biri da wando ye biri da wando ko ba haka ake ba a da eh kuna ji biri da wando mage da hulla a wancan lokacin wa lokacin jin kunya ko eh a wancan lokacin a wancan lokacin idan aka mace ta fito ta sa riga ta sa zani su dai ba tare da ta sa babban mayahi ba ta lullube jikinta ya ke kiranta karuwa sai ce ga karuwa na to amma yau sai aka waye gari ba haka ne. da aka at wa izharu zinati lil ajanibi da bayyanar da ado ga mazajen da suke ba muharramanki ba a janabanki to yau me ake yi ƙoƙarin wannan ake mata aure na yi zaurawa na yi ‘yan mata na yi yanzu alamar da za ka iya gane wannan ba zaura ce shi ne in ta yato ta bayyanar da adonta in kana sa gane wannan budurwa ce ta bayyanar da adonta in ma kina ba zaura yau ko kina budurwa kissa hijabi ki lalabe jikinki sai ce to aike ba ki miji don ba mai gane cewa ke wato ba zaura ce ko budurwa ce Ko ba haka ake ba in mace na kokarin musu daga taka za a ce mata saboda haka irin wannan ya saba ma karantarwar musulunci musulunci na kallon masu irin wannan ballagazazzun mata Allah subhanahu ta'ala ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula Allah yana magana da matan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana abinda ake kira ana tauna tsakkuwa don aya ta ji so Allah ya ce mata annabi kada ku yi fita irin ta tabarruji tabarruji irin na mutanen jahiliya mutanen jahiliya makurar fita ta rashin kunya da rashin mutunci wanda suke yi wanda yau ita an malinka abin suke yi yau ma abinda ake yi mace kusan in ta yi wata hita kamar tsirara take kuma irin wayannan su ake kallon wayayin mata su ne duniya kewa taɗi a taɓa musu a ce sun yi abin ƙwarai saboda ana son yi a wulaƙanta su shi yasa in tokar wanka za ka gani sai ga ayin hoton mace daga ita sardan fad sai breziya duk wani abu da za a yi talla ana so a wulakanta ya mace sai a yi ta tsirara ana tallata Allah ya samu dace annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba da labari a hadisi yace akwai wasu mata wayanda shi bai yi lokaci da su ba bai gansu ba amma an gaya mai suranin ta yi nisa'un ne kasiyatun ariyatun mata ne wayanda suke sanye da sura amma kuma irara suke nisa'un mata ne kasiyatu suna saye da sutura amma ariyatu tsirara su shin mun kai wani lokaci ko mu kai ba mace ta sa sutura amma ko ba ɗaya ce sutura kawai ma babu ka kuma irin wa'annan matar su ake kallo yau wato wayayyin mata irin matar mata zala ce layi da kullal janna ba sa shiga aljanna bayan ba sa shiga aljanna wala ya jirna rihaha ba sa jin kamshin aljanna ta suwaye su ne balagazazzun mata dai masu irin wannan fita na uku shine alahtilatul muharram sun cuɗe ne ya da shi dode ne wanda aka haramta duk inda ha gama ce na son shiga cikin su ɗaiɗe ne irin wadda aka haramta wata sahul ma'ar rijal da yin sakaci wajen shiga cikin mazaje tana su ɗaiɗe ne da su to ga zan mace ce mace in ga tana shiga cikin mutane to muharramanta na ba a janabanta ba amma duk wata alaƙa da za ta haɗa ta da maza wayanda suke a janabanta ne to ba ka ganin tana ƙoƙarin mace musu da shishige musu da sassu daidai ne ya da su an gane ko to da aka ita mace gaza za a ga buɗan ma kai wani dalili ya taso wanda za a yi wani taro to su sun ka iya ba a ƙwallo ba amari ka ganta cikin maza ka ce ma namiji ce ka ganta da sakaci tana cikin jikinta cikin mazajen da suke wato ba muharramanta ba ne sannan mai munin abu in tana magana za ka ji da tana sassauta muryarta tana lankwasa murya tana kaririyar murya don mi jan hankali irin waɗannan mazajen zuwa gare ta Allah ya ce fala takhda'ana bil qawli fa kwama allazi fi qalbihi mardun eh ban ji ba fa na ƙaunar. ma'arufa Allah ya ce ku mata muminai fala taqda'na bil qawl kada ku dinga yin kaliliya da muryar kada ku dinga lankwasa murya ga mazajen da suke wato mazaje ne waɗanda suke ku ba muharramanku ba in zaki ki kara murya ki lankwasa ga mijinki ko ga yayanki ko ga kananki ko ga surukinki ba hana ki ba in za ki iya kara murya ki lankwasa murya ki ga mace uwarki wace wa maciyar uwarki ba wanda ya hana ki amma kuma ba a yadda da wani namiji don yana shugabanki wurin aiki wani namiji don wata alaka ta hada ku da shi kina tahiya kina kaririyar murya don ki sata zuciya kai ba wannan ɗabi'a ce ta ballagazar mata Allah ya ce irin wannan ɗabi'ar mazajen da ada rashin lahiya na zina sai su yi tsammanin kima abukiyar su kike irwa fasikancin su kike Allah ce don haka wa kulna qaulan ku faɗi magana wadda ta dace da shari'a qala ibn kathir rahmatullahi alayhi imam ibn kathir yake cewa abinda ake nihi da wannan la talinul kalamu lirrija kada ki lankwasa muryarki ga wasu mazaje fa ya zama allazi fi qalbihi wanda adda rashin lahiya na zina sai shi tsammanin ke ma fasika ce yawwa ya sare gare ki Allah ya samu dace yasa wasu mata abin da suke ko a cikin mota Ya an kai ta ce ka ji wani ya ce mata boye Allah ke mata aure ce saboda ana kallo a matsayinki na mace mai mutunci matan wani bai kamata kana dinga irin wannan ɗabi'ar to amma haka za a ga wasu suna yi daga nan sai siffa ta nawa siffa ta hudu daga cikin siffofin ballagazar mace a ta hau da fisalati sallah ita sallah ba ta da kima a wurin ballagazar mace tana ji ana kiran sallah ba inda hankalinta ya tashi kuma ba ta yi ba ta damu da sallah ba Allah ya ce fawailul lil musallin bana ya tabbata ga masallata alladhina hum an salatihim sahun qala ibn qayyim rahmatullahi alai. ibn qayyim yake cewa tadayyu'us salati min a'zami asbab fasadil qalb ibn qayyim yace tozar ta sallah yana daga cikin mafi girman sabubban lalacewar zuciyar mutum in kana son gano wani zuciya ta tafa ya gama tambadewa ta gama lalacewa shine ki same ta tana wulakanta sallah duk wanda kiga sallah ba ta da kima idonta ba ta darajanta lokacin sallah ba ta girmama sallah ta yi ta yana shari'a ta ce ayi to irin wannan matar da ake kira ballagazar mata Allah ya kare na biyar hukukulwa da jaini wulakanta uwaye rashin sanin kimar uwaye rashin darajar su rashin um, abin nan ɗabi'antuwa da umarnin da iyaye suka baki wanda ya dace da shari'a rashin hannuwa ga abin da iyayenki suka hana ki wanda ya dace da hali na shari'a Allah ya ce wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini sa'ala Allah ce Allah ya yi umarni kada ki bauta ba kowa sai shi iyayenki guda biyu kuma kimi ki kyautata musu sai ki ce ki ba kyautata musu akwai mata da yawa waɗanda mun sha gani ba sa ganin kimar uwayensu ba sa ganin darajar uwayensu sun yi bukatar su ɗauki abu na unhwani su kai ma wasu mata ƙawayensu da su ba uwayensu su to irin wayannan matan suna cikin jerin gwanon ballagazazzun mata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir ku saurara in ba ku mafi girman kaba'irori ku saurara in ba ku labari shine wa uqul walidayni daga cikinsu akwai saba mu uwaye guda biyu hadisin nan muttafaqun alaihi na shida alkazibu wal khida daga cikin sifar ballagazar mata akwai ƙarya ballagazar mace tana da ƙwarewa wajen iya ƙarya zuƙa ta mallata zo ta shirya labari ta shirya ƙarya ka ce abin nan gabanta an kai shi sannan tana da ƙwarewa wajen yaudara kun ga da yaudara da ƙarya waɗanda duk an hana masu innal kadhiba yahdi ila al-fujur manzo Allah ya ce ƙarya tana shirye da mutum ga aikin fajirci daga lokacin da kin lazarci ƙarya ba za ki gushe ba kina yin ƙarya manzo Allah ya sai an rubuta ki a wurin Allah mai yawan ƙarya ma'ana wanda ta kai makura wajen ƙarya kuma da yaudara da cin amana Allah ya ce ya kodi su suka yi imani la takunu Allah war rasul wata hono amanata to akwai mata duk inda ka mace maciya amana mara mutunci makaryaciya tana cikin balaga da zun mata ita cin amana ba komai na auren ta ta ci amanar mijinta ta yaudar miji ta ƙulla alaƙa da wani saurayinta da sunan dan uwanta ta shirya ta ya zuwa wani gari da sunan wata hidima ta gidansu kuma ƙarya ne cin amana ga shi nan kala-kala ta je ta yi cikin wani ya mata ciki ta azabu wani ta ce shi ya duk muna ganin irin waɗanda abubuwa mace ba ta haihuwa mijinta ta san bai haihuwa amma ta je wani wuri da samun ɗa ta bashi in mun koma wajen kayayyakin masarufi na gida da yawan wasu mata sun yi arziki saboda suna ballagararzu da kayan mazajensu da wannan suke arziki a sace abincin miji komai namiji an ɗauki ke mai suwa naki cin amana iri-iri komai ƙarya za ki rusawa su don ki mallaki wannan abin to irin wannan don ana ƙirga cikin siffar da mata shi yasa in ce muku in mun zauna mun ce za mu yi bayanin siffar ballagazan mata fa to wadda za ta tashi wurin nan ba ta cikin suwa ba ta da yawa da yanzu ko nan mun ga tsaya lamba ta shidda to yana jin waɗanda ka hita cikin wurin da ba su da yawa mi kun ga ce eh ban ji ba hita aka yi duk waɗanda da an ka faɗa guguna ne duk ba ku su insha Allah to za mu je zuwa lamba ta bakwai ga siffa ta bakwai alghibatu wannan namimatu ya yana daga cikin siffar an fara kawo ko to kun ja kun ce nan ka an Allah da ya kare to daga cikin siffar ballagazazzan mace ita ce wanda ba ta da aiki sai giba siffar ballagazan mata ce giban mutane kawai ki zauna ba ki da aiki sai cin naman wance wance kaza kaza kaza kaza cin nama wannan mi masa da annami manci hada zama sifa ce ta mi ballaga zuzun mata Allah ya ce wala ya ga sabba adukum kada sashen ku su dinga giba sashi ayyuhibbu ahadukum an ya akula lahama akhihi maita akwai wanda zai so ya ci naman dan uwan shi motsai akwai masu ya ce motsa sannan uwa nai fakari mu duk ba kwa su to amma kuna yi in an zauna haka da asha ba giba wancan nake ba to me kike ba cin naman ta zanyi ba to me zaki in ba cin naman ta zaki ba kake wada magana o me zaki nasiya zaki mata to in nasiya zaki mata je ki mata nasiya in wa'azi zaki mata je ki mata wa'azi a'a so na kai na faɗa halin kai kai masa nasiya ok to wannan nasiya ce ke so ai mata to faɗi mu shi sai a je ai masa nasiya to kun ga nan a wannan ɓarayin kam wallahi ba duma su da tsira ba ba mata ba har maza Allah ya kare don haka daga cikin siffar ballagazar mace ita ce wadda take ɓata lokacinta wajen gibar ‘yar uwarta. Kun sai yana daga cikin nau'in giba cewa ke wance ya guntuwa, ke wance doguwa, ke wance takwala, amma ke jiwance hazika, ai gibata? Eh? Wanci tana da basira, Allah ya ba wanci kayan harta. Kai bar Allah wanci ya azurta ta da da lauda in tana tilawa qur'ani sai na ya fata ina ma ni ma Allah ya bani irin wannan giba ce kai bar wancan Allah ya azurta ta da hankuri ni ina garin mata masu hankuri a unguwan nan ban ci ba ganin irin wancan ba amma kash wancan ka Allah ya zuba mata karatu Allah ya ba ta ilimi amma kuma an jarabce ta rashin hankuri ke giba a'a aini ko gabanta ina faɗi ko gabanta ke faɗi ke ta zarafinta in ba ta da wannan sifar kuma ke mata kiran ƙarya Allah ya kare mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce la yadkhulul jannata namamu annamimi baya shiga aljanna dan hada zama to ai sana'ar kenan yin sana'ar ke nan annamimanci da ya dauke kan cin abinci Allah ya kare za mu je zuwa sifa ta nawa takwas don kunce kun hita daga waɗanda duk na bakwai na bakwai ɗaya da matsala ko to ga na takwas hubbun duniya son duniya wata fahur da alfahari da sakama da darajar gidanku ko shawanki ko matsayin mijinki ko kazanki Allah ya kare ku ciki son duniya to Allah ya kare su to inda kuna da shi siffa ce ta ballagazazzun mata son duniya son dole sai an tara duniya son sai an samu abin duniya dole sai ke shiga mota irin wadda wancan ke shiga dole sai ke daura atamfa irin atamfan wanci eh dole sai ke yi kaza irin na wanci son kwalliya ku saura son kwalliya wadda ta shari'a irin ɗabi'u dai da ganin ki an ga yar duniyar ke lahira kwata-kwata ba su dame ki ba sai kira son duniya wata fakur da alfahari kawo da gidanku ni ɗiyawanta ce kowa ya san ubana da kakana wannan ma ɗabi'a ce ta ballaga zazzon mata ai sai dai labari ko a cika bincike sai gane ake ɗiyawanta ce a ce a'a lalle ku ai ba ta taɓa nuna mana ba a nan makarantar mun zauna da wasu ɗiya na uwayensu manya ne a najeriya muna buga misali da irin su hadiza da suki ko hajji hadiza da suki nan mun ka zauna da ita ba cewa ɗaya gidan sarki musulmi da suki ce dunnan mu'amala ko da ita ba ta taɓa nuna muku girman kai yana ce abin da muke faɗi kullum ko ba haka ba ne a ce wadda matsayinta ya kai ga mahaifinta ya rika kujerar sarkin musulmi amma nan take zuwa ta zauna tare da ku ta yi mu'amala da ku ta yi ba'a da ku ta yi komi da ku ta Allah ya sa tabbar wannan wuri suna da yawa diya ne na babban gida amma za su zo makaranta ba ka taɓa gane akwai wata da na sani ita al'adarta a makarantarsu ba ta ma su a faɗi sunan babanta saboda haka ita abin da ta so in babanta na da wani tatin na sarauta ma an kekere da cat kake ke ci zarafi ba sun gaji tona mai asiri a kama kallo na kawai su tun da gashi kamar za a misali wannan a ce hadiza ibrahim da suki to ya ba ta a kawo wannan sunan na da suki sai dai cewa hadiza ibrahim kun gane ke ga an ce hadiza ibrahim hadiza ibrahim nawa akwai amma da an ce da suki kowa zai wuce ta ce gidan musu kama a ce mera wacce ta aɗe gidan meran nan ba a kosa a bane saboda me kada girma a ta ɗiɗi ta ka cikin mutane Allah ya samu dace Allah sauran ta'ala ce alhakumut takasur alhakumut takasur a takasur ƙoƙarin tara dukiya eh ya shagartar da ku da alfahari da gidaje da alfahari da uwaye da alfahari da matsayi ya shagaltar da ku hatta zurtumul maqabir ku abu ku wadaka ba sai da kuka ziyarci makabarta ma'ana sai da kuka mutu kuka cika kuka bari sannan da kuka wadaka Imam al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi yake cewa at alfahari al min akhlaqil jahiliyya yana daga cikin ɗabi'a ta mutanen jahiliyya alfahari da gida alfahari da uwaye alfahari da nasaba ni ba ka ba ce kaza kaza kaza sai ke alfahari ni ba ara ce ni ba zabarma ce ni kaza ce duk ba ke kawo nan ba kun gane ɗabi'u ne irin na na mutanen jahiliya musulunci baya sa irin wannan to na ga har lokaci ma ya yi kuma ga shi abu takwas na samu na fada ina iya tsayawa nan eh ina iya tsayawa nan in ba ɗaya daga cikin masu ta'aliki su ɗan ce wani abu a to kuma mun isuwa ba ya ba lalle bane mun isuwa alhamdulillah na a'a ni dai bari alƙawarin gobe ya a muku na dai ambace su wata munasaba in ta haɗa mu wannan sai mu yi su ko mu ishe su ko kuma mu sake maimaita lakcar amma dai yanzu abin da nake so in gayyato ita a amira ta nisa usunna tana nan yake uwa ce gare mu malama halima muhammad kangi haka su da yake oke malama halima ahmad kangiwa wanda yake malama Ahmad, eh, Malama halima ahmad kangiwa ita ce shugaba amira ta nisa'u sunna karkashin kungiyar jama'atu izalatul bid'a da iqamatus sunna ina so ta zo cikin abubuwan da muka ambata ko kuma wani abin da za ta la'alla cikin wasu abubuwa waɗanda suna ganin suna daga cikin ɗabi'un ba na sun mata ta ɗambata muna wasu daga cikinsu za mu ba ta minti nawa minti nawa biyar ya yi to malama kina da minti biyar kuma ba lallai sake cika wayannan mintunan biyar ba Al-zuwilla malama halimatu ahmad kan giwa amira ta nisa sunna insha Allah za mu ba wannan wuri su samu albarka like to know.